لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يا إجداسكم gabo ya karatu ne bibiyi da suratu an'am wannan idan zagimi da ayan arata daidai insha Allah karatu ya na kimini sura go daga ayayen arata beni bana Allah tabaraka wa ta'ala ga gaga wala tatrudil ladin وأنذركم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى ga وأنذر به الذين يخافون an yuhsharu ila rabbihim wato bihi bi alkur'ani ladani dabo ya allazina zagana ji ya khafuna ya suda e sudan an yuhsharu ila rabbihim zagana ji na abi kwanakin lon kwaitoci na e zabur su ko pata ma di fe sudan ya bi be kiyama a gagan wudana allah wudana jamfa kiyama ha jufe yi da sun amma waga ne za ya gagai filo kya kyajin istajin biya allazi na layi umino na biya wallazi na amonu mushfiku na minha wa yi alamu na anna alhaq eh zane je diya ga wasu fube da fa kiyama jufu be to zama ce gaji ma ni biyu amma wallazi na amonu zane jima ni bi kiyama yana wato hada mushfiku eh, ne min aji suna wa ya lamun an na alhaku a maki wanga gaske gaskiya. laisa lahu min duni waliyun ada suna zagana je su da na kwaki ba a kin kifo kiyama da tuto cana alali fu ci gada bi laisa lahum min duni waliyun adiya maci kisu kulwa adiya maci zuma allahu ba kalmar waliyun wai lamana na dokuna yakan wai lamana ya maci mai lamma na taimako jici eh? a da taimako jici su allahu ba wala shafi'un amma da zana ba ki allahu nubana ga allahu ba da zai boza wana man zan ladhi yashfa'u indahu illa bi izni allahu muge bozo ko kuma zanu ga yayi zine ga wani da ko wani attatu malaika da kabo aboda wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushrikun la'allahum yattaqun iba da ba sunan Allah bi ma'ana amfani Qur'ani na baya zaman gije na wa anzir bi alladhin ala Qur'ana ala falatu ba uji ban da cibwa la'allahum yattaqun iba eh, su da suku eh izu balita fi suku ngabiu da ngabiu da su suku mu ma ma'ana amfani bi balita fi suko ngai takwa takwa Allah yi da sunan mutum tun ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين nana umarnu yo ya nabi sallallahu alaihi wasallam eh umarnu yo wala tatrudu alladhina anabi galan ya dan alladhina zagana shi yad'una rabbahum <clears throat> aja fe to chai aja fe bauta to cha bil ghadati wal ashi bi sakaki belozu kagi lokaci wuci ko jidana na musulunci na isa kagi lozu kagi ibada na waje da laji na gudwatin banda cunga alube yi bila shi wani ibka ibka rigikin ya gadat a shi lozu kai lokaci guba na lokaci jawone su ko albarka ladana ibada na waje da su ko da lokaci guba na aga tula duke da jiga na waje da lokacin da ciwo ke misali annabi ga yi gaga wasta'inu bil qudwati eh wa shayi mina dulja efe wa taimako gani bai yi sakagi e wa taimako bai ba da na yaji da lozu kagi na wa shayi mina dulja bai lokacin da tiye shi a ga ibada ne za ga ji da lokacin na zuwa na mafi ke ibada na waje da lokacin na jijuwa ne? ikidigawo eh to yi to a duwago nwa yadda tsanani kun in ga da lokacin na jona e ba tilaje ne jin fi ga dati na ga tsakani lokacin na e ja su ba zona an ar dagwa wa ga ga lokacin ne ji salatu duhan ana mai kwagan be a shi ne bagwa ko bayani man zo su malasaru kasa da zane ida zaka tun da zuru ga jina har dagwa wa magrib a shi yo kawai ga ba a ta lokaci ga bai bautan su kuje ta lokaci istighfar la ilaha illallah bi naji ke pati ibada na waga ju da lokaci ne ju da da ga ju da lokaci ne jin najana so ganye zaga ne je ji taubo e ji bauta to cha belaji kagi belaji be be belozu kagi na mu iri iri na wajabu maji da zan da ce wa ce ji ibadan na sai da su ko Mun da za a zabe bayani gai ne kwanan gai sallah su ba biyan wato lasar yau sallah su ba gai ibada ne ji bila bin ga dati nan lasar mu gai ibada ne ji a shi nan ma alaika min yi. min shay laifi tatti ubwa mun ji dole ya tatti wa nabi kwa min hisabi na wajibi cike tuye zaga ne ji ta ubo dana min shayin kun gagbagba gbagba inda ci da baba nu tuna ya bincike ya zanne jina na ga wayo jina adiye na ta ruwan bincike ta hana umami hmm? isa min isabika min shayi a ci ga bincike tuwo mun ta ta so a laya giwa ya ma la wa giya wata turu da mafuna na wa gabin ya fata ko na min zalimi ga ta ta ci zanne ji amina ya tibi na kuna man je ji bayani ga gan umurniya ga yin zane je ji yin su kuna mun kusa wa murnin wani ala na ba ji batan da baki bo aya na cici kemnu di tabbata da mini ya hadisa a sallallahu alaihi wasallam wannan wato hadisu na damni masnad imam ahmad yana <clears throat> hadisu na dazada babu labin masu buga hadisu wa mawquf wai gayu gan jama'an da cikin dan shi marar malau min min quraish <clears throat> jama'an da ciji min dan da yan qurayshawa jo akadda zagwaru sallallahu da wasallam gan wa indahu khabab wa suhaib wa bilal wa ammar min sahabi an sallallahu alaihi wasallam ne ya suhaib bi bilal bi ammar tu khabab jin ajita an da alaihi wasallam talaka jima'a fa qalu dan da yan quraish ne je gogara na ce ga bi annabi ga ya muhammad aradita bi hagula waye da jibe zabe shin ne ziga ji ta wo ke ya fe da fe do yi wo talaka ne zima ji ta wo fa nazala Dalilina a cha ya be ga wa anzirbi alladhina yakhafuna an yushru ila rabbi arda wala tatrud alladhina yad'una rabbahum kemina wa be ga wa da ne zo yana ga yamu bale ga muga ya dalili na ci suratu abas bayin abas wa tawalla an ja'u al'ama wa ma yadrika la'alla yazakka abla ibn ummi maktum gibanu sallallahu alaihi wasallam wai ga annabi ga wa bayani addini bi annabi dan dan da jima da bayi an kale annabi madan babu wai ne ga gamu aga mutu ba a jaju a jaju musulunci wa fi askiya zakama wala zakama ga da musulunci ebogo an kale annabi ba ta dawa da ba dandan na shi so e yi gbogbo yiwu ya nabi gamu ga laice talaka na shi gamu yawo ganya dandan shi ko kuma zane shi jiwo fikin wani ma lamarin na umarni yiwu na ji ya ne bani shi gaba ta kusa ebo kibo adi anabi na taba tutuna a faci talaka jiragen mugu kando talaka ga shi shi na ewa da ciji bayan da ci bai mulki ci ciji ewa ga a fedo da da na wuce wa a ga da annabi nuyi qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu annabi nuyi ke a bawa bana alhali zababban gizi al-ardhalu na zane shi ko ba da daraja ndo ana gaji ta wo eh agabi ba na ce qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi eh ma naraka illa bashara mithlana wa ma ka naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna ba ar-ra'i wa na binu wa fi'a zawangi go yudo shi imale zando ce la mituwa ya sai zane shi zuluna za babangi shi zane shi shi adda daraja mu cikin a bwana akiyaya ake gada bwana badi ar-ra'i ne ji kato ya kwauto kuma na wani mai toko mai gabanza Eh? a ile ga gane jijita annabi no da na ile ga yin imani na jina imani gogun yo bana aje hankali kwa hankali ga kwa a jita annabi no na ga tunani ka fi to a ci guyi kan dun da aluman a ga irakli a ce rum eh, lokacin abu su bayani ji lobuna mu ga ita e annabi sallallahu alaihi wasallam mine ne ji mu ga nan nga zije lami to ane bu ci na tiya ki ye bona eh ewo de lami to kashi talaka ji nga talaka ji aga yara kile ga ya ci buda ya yi do na shi do na tuci na shi do batan talaka ji ga lami so ji ga wora so nga to na nabi mu gon ga nyama ga nyama e bayan man ne bebe kalita fi te buyutu nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu in bebe ni tsari wato kemno da mini litafi hadisi jo mini littafi kakayina ke yaji ma fuje emi anabi be mi sahabi jina be masalaci na kemina juna wato zuma ya masalaci anabi ga da ba wuce don na alu sufa talaka ne a fi lafina zuma ya masalacin kwankwanin bi ma'ana mini masalaci ni ba mazumo gaba a ji dimakai shi da a tafi a ce laifi to ga hankalitu annabi sallallahu alaihi wasallam wato rayuwa yan iyan don don na? yana wajibe yana uji gaga fafayen mi lamini mi ga yi mi yongala wucewa ga wadin wanda yi yi dacin da ja'a fafan imani na ji bala ba musulunci ne na biyu na da wani umarni na masu ko jihar na wuta tizan dundu su ko ga mace lawa gaza ne a gaza wani na gaga gaza ne shiga ya ba wa da daraja na waga a ceya gawa ya zama ci ne zama cikuna gawa ya wuma. kiwo وكذلك فتن ليعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض سوكو غاتي غاي مساشي زوانجي جنبي ساشي iya talaka ji mace ne bai yadda ci ya yadda ci mace ne bai talaka ji a ci gai mace ne bai ji yau kan don da talaka je le yadda ci je le le gaga a dardarja ta ci talaka ji in ya yi alali musu kuma muku bi inda Allah ya wuce dukiya na nan ko kuma mulki na nan ga alawajin ya ba na wagada da su soko ka na wagabo ciwo kan kwayin soko ba a ci gama soko to talaka da wato mace ne lo bayan da ciji gwakwa talaka da aja fe je da ciji aja fe da nan goya musamman kai da ciji ya an aja fe da nan goya kusa ma e gabi asada ya aja fe da asada. so mi mace na gaba yi fi ba da yi kuma a talaka yi mace libe yadda ci yayin da ci mace libe talaka yi wata na ba zo ba Kulu a hawa layi mannan lawa layi min bayani na aibuwa ga gaggan zane na jigai zane su kwaji ni ma ta ci ibonu su kwani ma ya ta ta abu man ji ga lamu na da abu na wuji talili ya lamun aki bayan wuji gaya na mai junifina wato liya kulu ebo ga dalili na lasa ko jahaci ne na wa biya yi na ebo za mu caja fiya biya ga gan wani wani wani ga jani masu ko gayo a hunje ne mana fasa ko bai ganne na dauna lamul aki bayo e jini fi gan liya kulu a hawu layi mannan lawa alayhi min bainina ebo mi macina na yi macina fi gwado ji wani wajen gwada matsayi na zamu da caja fe tagwato san zamu da cinai gan a gaji su kwaji ne mai ta ta ko bambanci fassara na yawa muka wagulala mutalib wai uba da wani ganyen su kuɓa na da wani manufa su da wani Za mu ci ya fi biya wa damuwa gan wani da wani an gami wani wani da kaza wani da kaza wani da kaza madiya amma ji lamu la ji lamu taliliya lamu la aki bayo manufa yin su ko abun gai ga gan a ci na mun ji ci ma ci lafi gwado ji wani gajin ju dingwalo zanu ci caji ma zanu ci la laga zanu so koji ni ma tatu mo mu laga wono alali so koji lo ya zan dun dun eh ziji magagan no mai tafsiri mi so hagu gaga e ganne ga de ci aga gagan no mu ji talaka ji gagan na ji talaka ne ji ta ne do na gagan na e de ci dan daji na ji kafiri na ga gagan no aga talaka ne shi ta wa annabi wani man Allah wa alayhi mi bayni na aga su ko abe ya ni mata ta abu eh wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna na nane wuga da wani gale a ga a na a to kafiri zai gabe da anaji jimani na ga wani daga musulunci na alkhairu yo musulmi talaka ne ya shaga da yi imani andan ah, da shi mashina eh da ga yin gurta musulunci yo kafin talaka za kiwuya da wajina ga da ji shazo so a san ce yau gano na gaya ganna nan na yadda cin na zici gaga ga ha wallahi manna lawa ne min bayni nan. muje ya yo na ga ya tiya yadda jona a istifamu yo in kari ke ji ade zane da ba su kwa jini maya ta ci bo gaina sai zane na ji wani gane musulunci ya nima eh? amma daga na musulmi ji sahabe shi wula a musulunci laga nima na tun ga kafiri je ga ga ta ci abu kwata na ji maka dana wani sura makiya hadi zane su kudde nima jiya ta ci abu na sai talaka na ji kudde nima laya ta ti bo eme gore abu ka ba a hawa layi manna lawa ne min bayani na eh, a nai sallawa ga alama bi shakiri ba in ji soko ga da kike zane daji yana da manja ajaji ba yana ga ebo a yi suratu nisaye wala ci ta manna ma faddala lawa ba ta kuma ala ba na <clears throat> yi lirijali nasibu min martasabu wani nisaye nasibu min martasabu واسال الله من فضله ان الله كان عليما حكيما ان الله كان بكل شيء عليما ke gafe juguri yin su kuga Allah ya zamu ci ya darja tatti wannan a ga ya wuce cici be tiyan zagi ne jibe dalilu ba ne diga rabo zagi guba ga rabo ba gini ba gubo zagi guba ga kin ki ba ba gini ba ribo an abike a gada tundo na gaga ganye tuna lunan lada gafi a yade ba gija a ya dama hmm? guku kem na ba gije guku na so kwaci ga wala ta tamanna ma fadala Allah ba da kuma ala ba ina so ga la ran na ci yin nima ta tiye ba gaji guri ji guru ma so kwa jino a pizin dundori na so waga ji fata yi na manja ga giftana kimna hadisi be be ga eze jasa da sai da na kubo so ko ta zara be duki me wude da ko ala ero ga ta e so ko ga mu ta ziki me wude da ko ala ero ko so ko ya da kike an e wa ja amfani bi wani ba qur'ani ana alal wa atrafan naro ga ta e so ko ga mu ce limin na mu ci maka tu qur'ani na ba ni ga na fe ko fondon to man ce ji bayani ga to ne wu ba da wani gaga wa ga ji fata ojiri ne ga giftana wa ga ji hasada nga mai ni e gaga sokoya ni eh e ya iri e, e, kaza bi ma'ana ya gaga sokoya ni iri na duk da albarka yana kimna sokoya wani na ji fahimta ko to kemi na wuce ga mun da ci ya ciko galawa da wani watakila wai lega ne sokoyu ne wani maji wanja za mu ci gado da dokunu maji ko soko boya ma da lada eh za mu ci da dukiya wọn wu da ko soko maji ko soko ba ma da lada so yi ga yi ga gani da kemine kemine soko ya wani na soko daga na ziki na dokunu na ja so ngai ainun eh mislu ya ilimi na dokuna mislu ya dukiya na dokuna ya ji fata ko yawo ko so so kuma wanda ki kai bani je daji yuna so su la yi fi da ta cha ba kiwo ba aiza ja kallazina yu'minuna bi ayatina fa kul salamun ba kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bijalatin thumma taba min ba'dihi ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله تبارك وتعالى ga gawai da ja kallazi na yuminu na da ayatina zagana su jima ni gayayi na gafe bawa nabi talaka gashi da ji kafir je wa ga wani yana aka bi bawa fakul salamun alaikum ga gamin ci su kudu ji tabbatuye wale wunji akuri kawai yi waji bayan wa yara a feke jalan lashi o febe na edufe aminci bayan kan lo aga tuba wana fakul salamun alaikum daga aminci su kulu ji tabbatu yayi to nan na wunji gaga salamu ya ci dayya ibn zane benin ga ji sallama so na na ga na a junifina annabi aga be bawu ya ci jawon sallama ya shi ibn abin za ja ka ladina yu'minuna bi ayatina fa sallamu alayka fi ghairi alquran faruddu alayhim assalam fa kun salamun alaykum aga be bawo ya ce waji sallama ga ga wa ja sallama ga talaka yau ma fa kun salamun alaykum ga ga aminci su kudu ji tabbatu yayi eh emisan ga ile da minu musulunci gonga da qur'ani gonga da sunna gonga nassi na biya wannan ga salamun alaikum ba nu duk ni qur'ani patana salamun alaikum salamun alaikum adi ba nu bi assalamu alaikum min qur'ani bi tarifina sai da min sunna man ji ji bayani daga salamu salamu bi min qur'ani gadda na gadda min gudana shiba shiba do gube eh Bambe ciyo su kuji su kuji amincin gaji salamu a tuki ma'ana ga samin bi sallama salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun eh? salamu ala ali eh, eh, yasin salamu ala nu e mi sade da wannan su kusa annabawa ji misarai ban da ciyo gumi ga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin eh to su kusa wuji guruji mina a ciga gasa ko jani bi foro na gan sa wuji guru na jimi talakan na jimi ban da cewa mala'ika ya ji sallama a ga fi sa wuji guruji mun ga zafi kiyama ba ta yi misa mana bai ti mini e, kur'ani wani salamu alaikum na adina na gana jannatu adin ni suratu radu jannatu adin yadkhuluna ko ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار amma mini sunno haji tabbata a sanadi ni assalamu alaika ba na ci salamu alaika ba na ci salamun alaikum ba na ci salamun alaika so yanzu gagan e gagan eh, salamun alaika ko assalamu alaika to nan siya hadisi ji uba mun ja can hadisi da na tazo a mai sani bimin be assalamu alaika ko salamun alaika na na yi misayin sunna ka taba kuma ala nafsi rahama su kwa kata titacin gulaji dole gai ma na taba su ji dole a titacin gawa gunye annahu man amila minkum lallal lamari bai fife mana mila min ku zana gabe lutu mine yabo su wace ya tu da dabi jahala te tira ke bona sun mata ba ka cuci bai tuba na min baya da yanzu mana wato bona bonna lona wa asula wace ya ta da lamari fa annahu ghafurur rahim lele su kai e tura mu e su gafaru ya yegu e mu mun ji bayani ga jahala na ga na jahala kicho bane da jahala ci ruba ita jahilci yin rashe ya gagan ima da jahilci ya balara cuye ji nufi biyu yi wawa bu eh salamun alaikum la naftakil jahili adama na yi wawa bu ya jihala zane ji laifi etira tebo nke gun gyayana ekwadabo na a yi laifi wata balantana a ci a gagan wai ba gafara ebona ra debo ebadebo wa yuzuri ebadebo mo wa yuzira e debo na ko kemina adini bo wodera debo wa talon ko so kwa e mo debo ko kemina adini bo awon ya so kala mai ziga daga no jala yi gub e, e jala yi e rashin kike fuska ku baba e wa biyo na wa yi cha pa ba jala yi wa wa be ko e bona zendo wa lalle so ko ba na wa ba do wa mutile le ko bo wojo ga na gya wa maji ne zimi bi wa wa ne don e bona waga ke ne wato abeke waga iza ne ji tunani hmm de lefi a tudu azaba na su kuje ta tilati lefi mu cewa wajiwa to reshe tunanin gagba tunanin agbawe wacha lefi ji ujira ke boye mi ke gugya ga pawo so wale fi je tira ke bo o ba tuba de so ko mi waya ta da lamari bi ma ne tuci wa lugo fe lo tuguru amma da diye dige na an na fa annahu ghafurur rahim so kai tuga faru ya ci yau ada kira na bibi sabaiya eh etiyan wato inna wana inna man amila minkum su'a wa bula ya tikira ya annahu annahu ci share da surama lalle wusu ko ngaji tabbata zanen lutu didi itira ke bu mutu beji tuba na amma wa bula ya ti inna wa ishara da tun ato jimla ya ji mustanifa jimla ya ji umaji ya gana ya cana lalle lamari da fife a lindin da ya zaga ta mutu lotu guru na je lotu dede na itira ke bu mutu wa tuba na su kwa fadu ne ji fata bambanci na da daban ayo annahu wa da surama lalle ya ga ya guna ga wasu da ga ka tabara bukum ala rama na. lalle ya gumuce ma ji tabbata da nan tu dedi itira bi bon ci watu bana amma wa inna wa jumla ji mustanifa lalle la mari be fife alin dan da galo tu dedi na eh itira ke bono ci watu bana zumaye lefu ci wono ta da lamaru na su kwa fabi kiwo وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين kadhalika nufassilu al-ayat su kuga ci ga yaji la yaji ne ka ka ka ka ya biya yaji yau kan da ci su kuga lu de kuga la bayani bi ma lu la bi wato eh eti ko da yiyo kan da ci ma lu la bi ya ce na eh wala tastabina sabilul mujrimin e bon me ko da ne je lutu de de no de bulu be da su de bulu ya ga ni bi aga kira ku ta hanga da zai ci tastabina na bo kira da bo wani tastabina sabilal mujrimi kira sabayya ma wuta ta wani tastabina sabilal mujrimi kanga wa tastabina la wato bi na yan mabni lil fa'il e fi figan we annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani agbaka ta qur'ani yana aye kedan ekwen za dedeji te ekwen za dedeji ye ebo za anyi ya ba te oge ekwo de ekwo za dedeji dana daba biya ya bi ekwo nchi ale kanga sabila ye etifata nazbu dedu adamana e ji bakaratu ga walitastabina sabilul mujrimin ci gaci nan amma dai za a yi bakaratu walitastabina sabilul mujrimin ba bayan tastabina sabilul mujrimin ga yastabina sabilul mujrimin limigoyo a ga lawo yenina sabilu larabcu mai a mai lumu muannas wa goga za sabilu kuma goga yi sabilu da yi sabili a dawo ilallah so galu yete muannasu ngari wa yayin

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقوم فيه إذا أجي ويتيدد يبو لبو بتشيدد كو تيدد يكر بيقول أفنى تواداتي دي واجع so wagagge bayani ya zaɗi da jibe kim ne jibe cikin wani malawa ya tsawa bice kunci? kuma lugoci da ta hanyar fanda ca fabi ba ni ka cikin cinan kyau ba نعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع أهواكم قد ضللتم اذا وما انا من المهتدين كل انا بغيا قيمي للميا وأتأمرت أزمن ونهيت أن أنمي أنا أعبد الذين تدعون من دون الله kemi gaji bauta zaga na jiye muzu ma allawo na ma eh, kutiga na jiye muzu ma allawo na ko za an ginga ci na jiye muzu ma allawo na annabi muhammadu gani gaji bauta ya fata mu kula na dike gagala tabiwa wa ku na alami tuye na je bayan bayana abun da tuye ne bayan bayana wato ma je su kuka na ci a hmm? afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ene bayan gbana wasu masu su kuka mai tafiya mu agogo ga mi tuye ne bayan bayana wani miga ta ci kad dalaltu idan miga ya ci jinja mi tuye ne bayan bayana ko kuma ya mi tuda ne je muke so ko lugana mu ce gwado na gami habi amma ne min muhtadi mi fi da min ta ci zane je ba wana da wani eh min suratul zumar su kuka da alabi alabi ga kulillah fa'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tu min duni لين الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين شوفوا إني على بينة من ربي وكذبتم بي ما عندي ما تستعجلون بي إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسلين kul annabi ga ga inni lallan ni muhammadu ala bayyinati mittatiya ba wo min rabbi daga hukunci mi mu eh, annabi ji shakka ko gaskiya buta amma wa kazzabtum bi mushriki je ga ga ga manu yoyo akwai gaskiya ne yula ga ga manu eh ma indi ma tastajilu nabi e ga ne tiye ga min bebe yina mi da kabo mu da miya kya debe yin azaba wa yastajilunaka bil azab walaula ajalun musamman la ja'um al azab wa la yatiyannahum baghtatan la yashurun eh e je ga ne buburu ya ga azabin su ko ga ne ga ya ga duk da kan mutu azaba ne wa bi ni na ba mai a azaba da bi miya su ko ga ya ci ne ji azaba babun da mai shiga to da ya gaga wanda kabba na mala azaba bayana zaba da gwamu ba kuma da hadisi har ta su da musayi buhari da musulmi muslim eh? a ga hadisi wani sai duk na aisha mu bayyana abu ga a annabi lani ya rasu ya wuce su ko halata yau mun kana shadda min yawmi uku. anabi ya fita ba biya wala ne fa na da tsanani bai je fa wudu na eh wale e wudu gabo abu sahabeji e da har za duwa e? e? ni eh ko yahudu gabo an eh amma ne bi keje ka bi ma ne bi keje ka ga ne bi girayo harama ne bi da yi kawai kan saya eh eh ji ti fara sare fa wudu. sai da tana shi ce mi annabi ga ire ga gina wale za mu ci ya kajar ba ya buile a da diga kame ci ga efakici wata ba wa ba ta rayuwa ba to ire ga gina gai sai da tana shi mi annabi ga efo taba biya wala na biye ga efo wudu na e efo kici wa taba ba ta rayuwa ba annabi ga efo bu biya mina paga efo wudu na laqad lakitu min qaumika min qaumiki وكان kana shadda لكيت tumini يوم العقبة aqaba أردت نفسي أن أبني عبد ياليل ابن عبد abd فلم يجبني إلى ما أردت النبي صلى الله عليه وسلم قال افهم بشي ebo tsanani uzuri na wudebe makaci ya ga agbanwe yana mudawana wa bici da taifa da taifan da tun gina cina ya ga ibn abdi ali abin gari nun sayin taifa cin kango eh da tun da na ma ma bayanin musulunci jiyo wata kila ji fata ga wata kila wani ji wani ji imani daga nan makaci ya ga ji imani shikenan falam jibi ila ma arattu eh wuya wuya wuya imana ngon kwada ku dan da kuci ba bi ma nan je da mai gon agba je da musulunci ya kin wuji sunyo asal wa ngon ga da ku ye kai nun ga mun ngon ga da ku ye kan a shi tu ba ma san wa gon atra tu da jina wun a yan kashi a ci gujore e gife ne di fijo wani wunde tun a daga wa ne a futa irin dondo ga fanta na tuwa na mamun ala nkeke wọn ata efa ya da yabo nkpata anyi falam astafik muke bautan mu dana illa bi karni thalib sai na mutu da nan ne ga karni thalib na a gonga ga karni manazil ba ne sai na mutu ba gano fara fatu rasi mpe da fito mpe ba mutu mu dana eh mpe da fito fa idana bi sahabatin wale girgije kada abal kan zallalatni girgije har kemu fa nazartu fa idha fiha jibril alayhi salam mu ci girgije ne wani malaka jibril da muni bakon girgijo fanadani malaka bi fe yiwo ga fakal inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka allah ga mu wega na jama'a waji ga wani wa ma raddu eh wato wa ma raddu alayka ijana ya lokacin wa ya ga ji musulunci na so ko ga wo wakad ba sa ilaika malakal so kuma ga watu malaika na Allah ga fati da gona watu fi fi wabani la ta'muruhu bima shi tafi malaika mun ji gabe na waje wa ga ji biyayi na yi. kala annabi sallallahu alaihi wasallam ga fana ni malakul jibal ka fi yi malaika na fi bi wa sallama alaihi fi ji sallama fi sauni eh ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قولك قومك لك الله وي قوم ويغنى جماعة وجيك او ان فاجي يدا بوينا وقد بعثني ربك اليك تو تو ما متفيا ما متفي وي ا تأمرني بامرك فيما شئت أنا قبل وقاتا من جدا أنا قامل ان شئت مقبل اتبقت عليهم الاخشبين pati kubana jimaka wani gami a mutane la ta eh iri kemi na ji da aluma ne shi zo aluma ya annabi lutu ko eh, annabi shuaibu ko a shi mutu ba annabi lutu na ji patita fajal na ali ya safila a a shi waga da daji mai ji pati beta ko kare rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ga arju ene me ji an yukhrija Allahu min aslabihim mai ya'budu Allah la yushrik billahi shay'a me ji fata ga ka ba to na ji ba miya makaci to ta faci ne fata ka ba miya su kwa ga lazati ya min ni ya ishi e kukurabu ni ja ji bauta Allah e wa ma la yaku ba cani so ya bobo a lugwa ga jan alaka to waga ci ne da hadisin na ta su sai bukhari ko mu da muslimu hadisi muttafaqu alayhi min ta ci hadisi ya da hadisi ne da daraja kuna hadisi lufu da bukhari wa fi da muslim ko muttafaqu alayhi hadisi ne uwa ga gaya na bidamu mun ga ga gan gajin azaba malaika gan gajin azaba ko ni su kuma yau su kutu fi annabi aya mai ga ga ma indi ma ta stajilu ne bi azaba ne wabe ni na mi da kabwa ko ni ta ne yo eh Wa ga wagaga kila ki zahire ya bi sa ku go be qur'ani na qur'ani ga ni diga ya mi de kan ba mi da azaba da be miya mi ji zan ba azaba wa hadisi na mai ga a annabi ya azaba ni mu ga na malaika na ji eh mun ji da zai da yace bayani da jinna kai bata kemai ca bayanin ta bayan sura ɗaya na suratul an'am makiyu maka ba ci ya nabi da alaihi wasallam mu ga sura ya ara ta da gucuci na ci maka wani e ba tare yo lamarin no ji faruwa na to a bai bebe na. kiya da fa nabi ta ku taifo amma ya nabi da mu gaira azaba no ga a malaika ji eh jama'a makaci ne taifa yi annabi ma ga ala lugwa ranar cin ga alamun furni kawai mai bayan na wula ya lamu so ko faga yin agya aka tege mi yo a ji a a fumi takwan to lamarin na ji faruwa a ci faru da takun ta yi fona a ga makaukan ga a tunanin mitinu da ya gu eh igala tu bayani a tunanin da tunanin da ya shi ba a ci tutu ji ya tuci ko nujiya guwa na gulo ta ifo lamarin na titi faruwa ya mu wuce ugwa na kan gan wuyi igyara ta edufe na ufe maka na edufe ya gobe gutai wuce ugwa na ake a guta kan ga kasu ya maka wuje jirulo madina na eh na ne ugwa da gaga lamarin na ya takufu na zubar rayuwa ya nabi a to karshe karshe ya maka bana ya guta ga kyau ucuya ma ucuya maka wala madina kango mai ta ga bayani na yau aya qur'ani na suratul anam mu tsoci na zo bayan da fe maka gayo amma man je lugo ka ga ga aya na unda bin kafi lamar ta to zume lamarin ta ifo a nabi ya da mun na gogabe zo sura na cibirci a ci anabi annabi ce gaga so kwace ga anabi gaga law anna indi ma tastajiluna bi lakudi al'amru baini wa bainakum da yi mai gade ka baya zaba ne gaiwa da mi na lamari gafani ke ji nufi lokaci na ya anabi dama anabi annabi wujan uwa wujan alaka kanga zuma gwema annabi ya bai wugwayen zanen mu gade dama mu gajen alaka na su kuma layu ga wuce dogo kanga ko ni fengan na yawa miga Allah wa fa bi ba ne ba ci bici no wallahu alamu bi zalimin so ko ga da kifi bi na kuti ci yo ko Allah ya ta ta mu ba وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مكوين توتو بانو غيزا نوغا غوشو والله أعلم قال الله والله أعلم بالظالمين so wa inda wa wa inda Allah in kwan wa mafati fati ulge bin nga giye ko jiye na da sabo wani dan eh mu fati ulge giye ko ya gaibi da da bi so kai la ya'lamuha illa hu az adze diki ke ge guna sai Allah eh ki mafati fati ulge bi wuce idan hadisi na tazuna hadisi bukhari sai bukhari hadisi na gobe da basar ibn abdullahi da baba bubana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mafati wa ghaib khams in gutsu ma gai giye koya gaibu la ya'lamuhunna illa Allah ada zai da gana sai Allah lokacin annabi ga ganin annabi fe di ayayin wato suratul kumanu ko suratul luqman ngam ko inna allaha inda wal musa Lalle allah ngai tuna da kike fana ji kiyama na ci ni ni wa yunzilu al-ghayb allah ngai tuna dulena da kuba wa alamu ma fil arham su ko ga yi da ma fa yi zuwa mana da guta kuma ta diri nafsu ma za ta tsibu gada rayin don gadda bode dikike na wa desuna. suna kira ya de sun Allah mun diga to da guni ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut rai yo ke kin bana ma ne na eh gutsun nan gai ga mafatin wa rai ba fassara na annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo eh so eh gutsun nan da dole kikin wa sai Allah kan da ci mu ci musamman bayar da da wallah a zando ne kifin wasu su a mele na nasara je ne nasara je ce kalla kimika da kifi aga face tu da kirki ji fito a ya kimika ne ne bi eh ne eh, ga wata kila wuce ku ba da ga nasara wuce bile launa ko kuma nasara ji da cike wo a gogo da fu kaza lokaci kaza ta eh wuce ku ba da ga ka da kike wai nazil raifa to min labari tutan gine ga lan ka tu ya to ko ja chana ke ji faru ara sho ba no dia wu de de de de to ku kina dele na eh etie technology do na za mu abi ja ga je ka ba dule na eh e du ya ti ta chana da da jo iri ndondo na adi ya ti ta chanwa yunazilul ghaib kawa ga ga ga mi ke mi ka kwele du so ko ga la kai mi ka mu ga yo ka bonu ma dule ti agiri giri giri jona so ko ga ka bo ko ma do eh so bo ba Allah ga yi tuna e dule na a ci ga mai na da ma ba ko no na na la mu na misara ga wo bincike doctor da ga wo ga e gi za ki ko e gi ba ni to amma misali tun daga fuma fari eh na mani lona ka kwace zagi na a labaru don wayan wa zala ba yi gina amma kun zagi ba ya daya to tun daga cabe da zaba su kwada gigan mutun da sara a da gigan wata kila su ga shi gimi gucina kan mu ta ga yi ba yi ko yi zagi ko ya bayana tun daga fama bayan ya lamu ma fil eh so ya bago ilimin su kuma ya lasa ta tube bincike da ya ji ba ta yi zaman na ya bambanci mun gaye Allah ta baraka wata ala wanda bukata bincike da bai zuka fi gaga ka zaje wannan ko ka zaje ya yi mai yi gawa sai da lanne je ke ba bene ne lanne je ke ba bai ne cin ne cin ne eh so ko da da ke na dabba ko ko na wani wanda ga su ga layan yan ku ga kin guduwa so inda mafatihul ghaibi la ya'lamu illa hu so ku ga mun pipe ya gaibo je koya ina da su ba ku atana ya Allah yo la ya'lamu illa hu adda zai da na sai Allah wale hasru ga su ko jabo kuma nan ne ya ce ya hasra wa ga aga da bebe nafi ya ci bebe istithnawi hasru da dal la ngai nafiyo illa nga istisnawo nga keba hasru da dani ke junifio nga la Allah ba ezada bobia waga daga zanwe ci da basu ma Allah waga qur'ana ga manazu ina so ko ga ba mu gina har ma asru ji tumo ga nga le mu ba zanwe ci da bodi kike ga ba no waga zanwe ci be eh etizo gi gam e, etizo gi gam annabi muhammadu ke gaiba ibona ne ga ke gebo lokaci na ji mutu mun sai da na Aisha tu mun ga wazi na jina eh an da gigi jo harun ga sai da na Aisha la da mi gumu du ce iman mu da mu du fedu sai na su ko ya go go da yin ci sai da na Aisha taka take ga gudana ko dai ka mubarra wani bi ma ya kulu anabi ga da ke gebo da ya ni daga ah, mujan amma ngole annabi wali ne zana annabi fefa bai aisha lokacin ci ne eh dai ne gane jun fe duka fi ga gundo ne na e ga e ga ne zane wa ba tabbaci ya ga wajiji ga annabi ga ke kicin ya ga biujo eh annabi ke ga bo majunguja adda na ba na shi da ke ga buna misali ga gaga ya ce annabi ibrahim da kun tawhidi a kitayi da min qur'ani wal kad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salamun wa kana salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف inna ursilna ila qaumin lut eh an malaika ya tafi annabi ibrahim annabi ibrahim ke kuma malaika jaya har udadan udada ke wannan ko gigi ma zo haji so a baya gaji sai na be ga gane kici da nan falan ma ra'ayi da la tasilu ilai ai ga ya ga ga rikici mi da nan kanga da su yi wulo فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف أنت آه، قد صام ملائكة جوينا ورسلنا إلى قوم لوط أتتلو ما أنا بلوط جيدي جاء لك أنا ibrahim قد te قد yau وكلا te dobe ما tunna bin جبيا jogo malaika ji أنا بلوط أنا بلوط zike da ba annabi وجاءت رسولنا ولما جاءت رسولنا لوطا تي بهم وضاق بهم ذرع وقالوا لا تخف eh wa kana hadha yawman asibukum wajaa'u qawmu yur'una ilay wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmi a'ulai banati unna taru lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid eh jama'a malaika na jatuba annabi lutu si abi annabi lutu halu damuwa udaka bin zara ba piu bana wele gaga wa daga bagi ji dana za ja isma bagi ga wa dana ji mutu bi aji bagi bagi be yino da mu alu o kana hada yawmun asib e fo wala inoni o e ga mi ja ga ji mutunci alu walo damuwa kaga waje a yuro wani za shi fe be fe gudu ta bandun do wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at shi zo malaji ya da ya lotunya bagi bagi be shi قال يا قوم ها وجاءه قوم يرون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيء قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أنا بلوت قال mun ji hacin egaji minjo amma wayi gan ba ke ce je da mu in igi zagi mu ji da ne da jiya wadda yayi hawo layi banati kunna taru lakum su da su ku wala ta kuzuni fi da fi eganyi mi yego etila mari egana egana ji mi wuce wa gaga mala'ika jiya har da zama ya ga gaga lau an na libikum kowa a wa'awi larukuni rukuni mai mi gade ka gwaje ko kuma mi gade ba ci dana na da layi e shi a gomi kiki ni bayan yana na alugu ya labato ya gami na je gya mutunca nuji damuwa gina ba ba ta dugo kalu ya lotu inna rusulu rabbika tuci so kwaji yiyo la ne laifin a de ta gaibu na annabi ibrahim kya annabi lutu kya annabi kiti kyo annabi nuhu kya wa nadanu rabbahu fa qala rabbi inna ibni ni ali wa inna wa'daka al-haqqu wa anta Hakimi. hakimin annabi nuhu addu'a ba ga so kula jama'in jallaka eh we ga ko e jimu min yan na si ma ni be wi nu don nu azan ezaje wa ga e la ginu e mu to e bi che da e da ba patiji za wọ́n yìí gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ ọgbọ́gá gbiná ọ̀gá fátíwọ̀n ẹ̀lọ́ anábìnú ọ̀gálá súnmọ̀lì yóò wọ̀n ní àmìrìlá ilá mara yìí mara búka wàhálà bẹ́ẹ̀ na wọn mọ́jú fakanin mil mugraki a ci ga yi gbinu anábìnú caji damuwa ga su kowa majin alikawali gai zami mi shi na jiji ma ni da mi na wajen halaka ne gin ma jin halaka danin su ko ga ya nuna innahu laysa min ahlika egi waji min ya za za mi wayi ba ban wuji mana innahu amalun ghairu salih etu da dulo bugo fala tasalni ma laysa laka bi ilmu gadim ga no dana ma anabi no gake so kwa ga bu dai ase jina da e juna wa de wa le ga ji imani da bina saka firu on ke mu kafiru ya asa anabi no ke ga bo ajja ni bi ne kege buna zane su mai ji isabi yi na ci agun a ga ade ade kikeyan isabi da daga ba ne bi idrisu a ci ga tsawon ni a ga ni bi idrisu la a yau a duk daga ba ni bi idrisu ba diyo so to sa ni za a yi pati da na bayani pati daga ba ne bi idrisu gona wale ne gama na ajja ni bi ne da kikeyan gaibuna annabi dabo iga tati tace mu kando mi lana mari lugu ya suku suku ga da kike na sona da kodda bone na jani gani na zana tabe ji bayani gaye ya kazan ya gi wani tuno ko wani na tuya wani ko kuma wani na taya wani za kazan da kodda ba eh kazan wajen na za kazan la kan wajen kazan wajen na za kazan batan ko da bane za ta kife gai bana su ko buji gai tuna da kife gai bana wa inda wa mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr su ko ga da kife na da e dona ga ma da kife na da barri kintiona ma fil barri ina da kintiona su ko buji gattu a ci ga wal bahr da dona su ko buji gattu eh ko da yake wala na bai tasiru ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr so ko da kike na da kin ciwo mu ma kike na da yado na kike na mu kana ya bayani ka ba da ci ga ke wa ti do su kwa wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha fini a taba ya daga etici ba a ci su kwa ke ka eh maji ci yi mi wa kawai ga ci bai ji fata eh kayan mi okan ya ga ga dan ogun ga ci a de ba o ala na waya to ci gbe ma to ne ji na. gon to na eh ci fini ci ya ci a fati su ka wala habbati yesu sa da fi zulmati da mini ba ji ko ji a ga ba ji ko da kin bi ma'ana su ga da mini ba ko ya yesho ya shi ba jikuru eh ka ga ga tiya ta ga ga yesu sun wuce wuke da ba jikoya nu kale ba jikoya shi ba jikoya nu wani da junu da ba ku bona eh kai ya ga ga yesu sun wuce ke da mini ba ko yan da cokewa ga taku na mini ba kunuwa bazikotaku bazikoya edu bazikoyeshi bata banuso tudana sokwe chule wala ratabil ade fufura wala yabis ade wana illa fi kitabin mubin afatu bayani da min litafi na tulana litafi kicho lawil mafus kimne ile iga tuwana kalma alkitab ajibin ya qur'an mai bin ya litafi ne tumin litafi ne sokwe chimbeni na mai bai ya allawul ba babu allawul mafuz ya e ko ga lu e ga qur'ani ba e goma yake wani dai ji karatu ma min dabatin fil ard wala ta'in yatiru bi janahi illa umum amsalukum ma farratna fi kitabin min shay ina zun bai litafi ba gona ga allawul mafuz eh ma asaba ma asaba min musibatin illa bi idnillah ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير عليكم ما أصابك بكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب كتاب كتب اللون المحفوظ سو بياني الذي فات من في اللون المحفوظ شوف هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرهتم النار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى قال وهو الذي يتوفاكم بالليل musu kwaga yi tunajin gwarayi yi bai shi nan lokaci na yi lile nan eh? wa ya alamu ma jarahtun bin nahar kuma da kike yana yi tunaji ya lo bai gidi na sun mai ba su kumfi ku ta ajalin musamman kan gagancin mutabe na yaki da mini baku ubo mini baku fogawa da ci na yi salina eh da yi a ajalin musamman ebon fatu ya yi da lokaci na goyeke nun kaya da nuna gama jin joka ta jaluna sun mai layi hukun kan ce jiki bandun izin dula da tun allahu sun mai na biyu hukun bi makuntun tamalin kan ce allahu ma ya zandun da mini ba labari yana wafe mai lotuna ya tawafa kun billahi su kuka gwarayi bin shiyo mai jeji bayani gan tutu iru gubayo tutu dabo eh kalima ya tawafi ato atawafi gubayo atawafi dabo na da ma'ana tutuna atawafi dabo na da ma'ana ya rayu ya lokaci da ya gina in ci gajo yayi ne Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha فالنسوك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى wale ga aya wuce da zaga ya tiyan irin nan bana na ji amfani bi tawafi da ma'ana yan ile na su kura ya tuna ile ile bai shi na majin wani lalile bai shi ga yi ma'ana ya tawafa kuma ya rayu goya a ci ga ɓanda ce su kai ga yi gaggawa wato kimun ga ya buga wa yalamu ma jarahtum bin naha musu kuka da kike na yi ji bai shi na wato bai gidi na ti. so kwa bebe kalma na bebe kalma ya jaraha etida yalamu ma jarahtum bin naha dima na tudde da na ji lona bai gidi na so kuka mu je kike diga ga sa ga da waya waya nauyin tashbihu da abun nan zane lotu da na ba nauyin jin ke mina waga yadda zati mai ji ba nana so ba nana za a yi gaji kwata da ba yi tina Allah ta baraka wata halagun da kifi sun mai ba su kun fi da yi kuzo a ajalin musamman mace abin na yake da mini ba ya da wucin na yi ba su yi rugu bayan Ade ba su da bane wawan kiyama ayan naki eh amma e e da ba su ne zo nuki daga yille ji fata ruwa yau ku yau ku da ajalin musamman sun mai layi marjiyo ku jiki ba zandun da adaci su ku sun mai labiyo ku e mai makuntun tamalu su kuma ya zandun da labari yana wafe mai lotuna ilai gaba ba ga ya biyo ku lokaci na dabawa ko bane ga ci bitin Allah fabi de gina yi jina sukulu gaba Allah ko yi jin da ne lada ne jibo Allah na sukala bai wa mu e folle gi so kwaide ta ci ji ji guru jo ne ja gile de jannatul firdausi ne so ku da gani bin je da be tun so kwaje ba za goma kini ya bu kwata da na su kwalu ga yana jira guda ba mu kanin su kwala na su kuja da ba da cu eh, su kwayi fe igora mu bo igwa a jannan mu bu cu ne ne ba mu cu subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam zanza jiri bai abe da ya yi su ne da abe da su ke a ƙarshe ɓangon ma'auna yoyi suna da nawa da amma me ya zagi da wucin nan wace da zo ba ba ne ko ba da wani ba da yan yan zagaye yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi lugutiyan uh, ɗaga gina maye gina etiyan izanizagina ya bu ya sakin ni tụmọkwe ebe wa gaga ahụ dozigo onye ime otu ma aba na mada tụba bịa nana ma imi na maga nje da ato nana ma zabiga na nga nje da na eki wani zagin na ke da tun ya babu na yi saki nina to na da tun abin da ja ne wani ba na ke da da tun da ke abin ke wuga zo da cikin a da tun na wubu bomi ko wubu bomi yake ji bata tangwa na maga samun ji zuma makiya jan da yake ji na galata tangwa na to na da dalilin ya na ki dalilin yau a magiwa eto eh, <laughs> ebe eh, na kangwe ci emanci jajin a ta dalili kandoci kandoci media kula rikicin so ya eh, damuwa na da benin wajen waga yin wulutun eba na yi wato lokaci na eginna da baba ona ebe ejukwu lagani bi àwọn wọn tọgbà kún wọn kó wọn tọ àìkí wọn tọ lamarin da shi nan ya ji hankali masarai nassi na bi kur'ani karara da suratul bakar wani mun lawuyi gaga wato wala na an yankina azwajahunna idza taradaw bainahum ko bil ma'ruf dhalika yu'adhu bihi man kana yu'minu man kana yu'minu minkum man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dhalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu ale qur'ani ga ta idza mun nisa ya miya fa balagna ajalahunna lokaci ci bai bi mana adda da lokaci ya idda eh, idda zo fala ta dulu wunna aka ga hakki da tun doji fala ta wunna ya yi maji daji ko naji naji mai gi zaki na mai mina eh fala ta wunna ya ga ga ya kan an yanki na zuwa ji wani ya ga ya kan giyeji ga agada ji agada keje keje da aga keje da tun ba ni ya na ya ga kama enugba akija da tún eh atuka ga ga da fe do awo so ko ga ci na ya ji na zalika eh idza taradau bainahu bil ma'ruf abika ga ya daji bedoji na fa atwa ya daji ga fe na bedoji dalika yuwazu bi man kana yumin man kana minkum yuminu billahi wal yawmil akhir so ko ga yana wude ga ajiye wazi na dana abe ke ye mi mazi ye ga ima ne ti be so ko ye ma di be fo kiyamena zalika zalika zalika ko atalakum wa ata wuci ga ma liye gan wuci ga ma foye gan wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ibn so ko de kike ye mi maji ma ye pe ndo ya ba ga pate jo so gumi aya na wani ija gumi ibn ya mafari a ya wuga ga umarni wuyo ya sokolo ba nima gan no ga ka giwa ya wafa be zane yuna me iya na mu yuna laguguta ga ka ya wafa mu a san na gabe ga wule yawa zule ba wule soko ba muka ga wa bukpara zuwa zuwa wa kpara be yo da alawi alawu masala buke zane ya yi giye eh eh, eh mutum ba a! nike ko nufin na yawa yi waja eh kanci su kuma kya ga daya no karara ga na na gayi ukun su gayi na ligana zalika azkalakum wa atharu ga liyegan ga foye ni majigan e bona ye ga ga ga da tun da jima ye ta kai a waje da da ya kan zina jan eh amma ga da ji zina be da ji laifi na gada ba ɓata na yayi mima jadi commission ya bane ya ga tukpawo so ma foye ga ilu ga da jan a wa be doji a tsoga na doji bole a tsoga mu ga iwa doji ba ni so kuma ga ga goma ya zama lafiya ma ya zama lafiya ai ma taba wa miya so ya ya ki so ko so lembu yo ye manci na we le so ko ba na be shunga gikini alifi ga lewa wa lugwe gimu da tuzana ebu na yule na alali ya na yule wula kuna wa wula guguta kana tunu mu chuga shari'a so ko kan we we dukwa ya ita fata ga wayo so za kinula kalu mu chuta etsaku baga da iza izagin nu budu tun ya bai mafari ya ba na bana yuda na mu budu tun jawaji da balantanu mu chuga ga wajibi uyo wọn àlúgbà wọn ebó mi mọ́bọ̀ àyàn ìdí pàtàkì wọn ayo wọ́n ti wajibi à èkó náà wọn àdàtì àti wajibi náà gáyà lèkè títí gáà lú náà wọn èlé gẹ̀gẹ̀ ga dà tún à wọn a ma fitin náà lòtì àwọn na náà bọ́nà títí àlítì uyo eh maga loza irike mu ji faruwa ya bari raji be be be be mugire na wajin waje masiba na tuwo tsono lolo wode kabo a. wọ́n yí irun wuce wọn nga kpagan na ma ba amma ka cikin da da ayya kai amma mu le ga ma ja kuri wo mu shin na tuba ula nutu mu duwa ba mu ci eti ba ta kuma yo nga shi nga shi na tuba ina esu ejun to da du shun to tuba shawara na mi da yo na don ba ne ba ci mutuna Allah fa bi alaikum salam wa da na shi ne da na ne ga ba ko da mun ko bayani da e ba bayani na mai ji ba da da mun sarai eh daga nan na àjò àṣà àjò ndùpà ohun tó lọ́dá ohun jẹ ẹ̀dá ohun tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ̀ mọ́ ẹgbọ́rọ̀ àti òkú èjì lórí ohun tó àbẹ́jì ẹ̀dá fúnlá sí káwọn fìdí pàrọ̀ akáǹtì tó ẹlẹ́kùn mùsùlá ṣe lọ́kàtí bẹ́ẹ̀ to ga awon ga ba su ko ile ile ki bata shi ko tana ya ya jina da kuma alikoli ta hana ibu ya ta alikoli ba sai su insha Allah Allah fabi bani ga cibici batan su kun fabi igibata ya ga azu ina ole miliyan lamba alkawali ga bata wuce don ya ji laifin jici su kun fabi insha Allah dai goro su kuka yi tusura bi lafiya iji ga ya bi bayani insha Allah subhanakallahumma bihamdika